sarkin fadan jama'a alhaji abdullahi zubairu ya tabbatar da cewa idan ana buƙatar magance matsalar rikici a yankin sai an hukunta waɗanda ke da hannu a cikin lamarin domin hakan ya zama darasi ga 'yan baya yanzu muka ji gwamna ya ce ya kama hanyar ga duk wanda aka samu da laifi za a hukunta shi to muna ganin wannan shine babban hanya daya wanda za a fara cewa eh an kama hanyar tafiyar da za a yi nasara gwamnati hana wannan abu zubairu ya ce dokan hana fita da gwamnati ta sa a yankin ta taka rawar gani na hana tashin hankali a yankin baki daya to tsakanin allah gwamna ya yi aiki ba karamin aiki ba domin inda ba a sanya wannan kofi din a kaduna state ba da allah kaɗai san abin zai faru A ƙarshe ya yi kira ga musulmi da Kirista da su ji tsoron Allah domin samun zaman lafiya da arziki mai ɗorewa, kasancewan sai da zaman lafiya ake samun ci gaba. Ƙarshen rahoton kenan Al'amin Salihu Ladan, labarun Libati.